يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك Allah cikin ikonsa yau muna ranar bakwai daren takwas ga watan Ramadan wata na tara a jerin watannin hijira shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da wato anin 24 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gabanmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar su a wannan wata mai daraja muna nan a cikin suratul araf inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta goma, yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ta 111 zuwa ta 116 kamar da muka saba kafin bayanin ayoyin muka saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا masha Allah tabarakallah bayan haka a karatunmu da ya gabata mun ji cewa 'yan masarautar fir'auna sun danganta annabi musa da cewar yana so ya fitar da banu isra'il ne daga cikin garin masar ba wani abu ne ba kawai yasa yake cewa shi manzo ne yake ta ƙoƙarin isar da wani saƙo face kawai sanya mulki jama'a aka siyasantar da maganar irin siyasa ta yayi aka yi mai yarfe da abin da ba shi ne manufar da wato ta sa yake kira zuwa ga Allah ba to a ci gaban bayanan abin da ke gudana tsakanin wato ainihin annabi Musa da fir'auna da kuma 'yan masarautarsa shine Allah yake ci gaba da gaya mana abin da ya wakana ce qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ma'anar wannan aya a takaice ‘yan masarautar fir'auna waɗanda ake jin su ne jigajigai a tafiyar da mulkin fir'auna suka ce arje jinkirta wa musa wa akahu da ɗan uwansa harun ɗan tsaye da su a wajenka wa arsil fil mada'ini ka aika cikin biranen da ke cikin garin masa saƙo da loko na wato wannan babban birni na masar hashirina kana masu sa waɗanda za su tattara maka matsafa tunda suna fahimta cewar su a zatansu annab musa ba aya ya nuna ba ba hujja ba ya nuna wani salo ne na tsafi kamar da suka ce suna ga lallai kwararren masanin tsafi kusa suke cewa a je a zo da matsafa na sassan garin masar duba da cewar a wannan lokacin harkar tsafin tana ci a garin masar tana kamari taburin ƙasa banda wannan bayani da muka ji a takaice cikin irin bayanan da malamai suke ambatawa ta salo mai fadi a wannan aya suna cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce qalu arje asalin kalma arje arjehu ne arjehu da hamza a tsakanin jimin da ha'u arjehu in an ce haka suka ce na da ma'anar jinkirtar da shi kakka gaggauta shi dakatar da shi ka jinkirtar wasu lokuta kuma wasu kan ce a ma'ana arjihu ko arjih abinda take nufi ka tsare shi kakkaba shi ya tafi don a kure shi an fahimta ko tunda da ya zo da abubuwan da mu abinda muke fahimta tsafi ne ai ana da masanan tsafi da suka sha kansa ko suka fi shi tsafi a tsare shi ka a bashi ya tafi har sai an ga ƙarshen tsafinsa an zo da wanda suka fi shi an kunyata shi to a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wasu sashi daga cikin 'yan masarautar fir'auna ministoci da masu taya shi tafiyar da mulki su shawarar da suka bayar ga fir'auna cewa ya jinkirta wata tattaunawa da ike yi da musayar magana tsakaninsa da annabi musa ya halarto ya zo da ya kawo matsafa waɗanda suke cikin garin masar don su ingije tsafin da suke riya cewa annabi musa ya zo da shi su a zatansu abin da ya nuna musu na in ya saki sanda ta zama macijiya in ya fidda hannunsa daga wata kafa daga cikin kafar suturarsa ta haske su zatansu tsafi ne babu wanda cewar alama ce daga cikin alamomin annabta kawai wani samfuri ne daga samfurin tsafi to sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa 'yan masarautar fir'auna da shi kansa fir'aunan ba su yadda annabi musa aya ya zo musu da ita da take tabbatar da gaskiyarsa akan da'awar da yake ta annabta ba ba su yadda da manzancin dan uwansa annabi harun ba ne sa suka ce shi sa suka ce arje wa akhahu fil madaini eh, wa arsil fil madaini hashirin arje wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin saboda haka suna da ja akan manzancin annabi Musa da annabi Harun suna riya cewa su matsafa ne sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya na sanar da mu cewa kodarin 'yan masarautar fir'auna da shi fir'auna kawai annabi musa tsaba tsafi ya nuna musu bayan haka sai allah subhanahu ta'ala ya ce ya tuka bi kulli sahirin alim ma'anar wannan aya da allah ya ce ya tuka bi kulli sahirin alim abin nufi in har ka karbi shawarar da muka baka na cewar ka tura a tara maka matsafa in ka karɓi wannan shawara kai aiki da ita ya zamanto ka tura waɗanda ka tura ɗin ya tuka bi kulle sahirin ali ka jira za su zo maka da dukkan wani matsafi masanin tsafi za su zo maka da ƙwararrun matsafa akwai su kuma za su zo maka da su wanda suke da dama da ikon iya turmushe tsafin annabi musa da kuma annabi Harun. wannan shine abinda wato ainihin suka cimmawa suke ganin cewar inda har an yi haka to ƙarshen annabi musa da annabi harun ya zo maganar zo su gabatar da wani abu ma za a saurara bai taso ba za a kure su za a kai su bango bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين الله سبحانه وتعالى يشي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ma'anar wannan aya a takaice waja a saharatu fir'aun ma'ana sai matsafan suka zo wajen fir'auna bayan ya aika a kira su an kira su an gane ko e tunda ana gaya mana abin da yake akwai ya karbi shawara ya aminta da cewar aje a nemo duk inda wani matsafi yake a cikin sassan masa a zo da shi domin ƙure annabi musa da harun to shi kenan ya karɓi wannan shawara ya kuma tura waɗanda ya tura sun yi aikinsa na kirawo matsafa to sake cewa waje a saharatu fir'au sai ga matsafan sun zo wajen fir'auna bayan an tura an kira su yayin da suka zo wajen fir'auna qalu inna lana la'ajara da zuwa sai suka ce fir'auna kana ga akwai wani lada da za a bamu in mun ƙure shi taba haushe na ba aikin banza a kano to a masar ma lokacin na musa haka abin yake eh <laughs> sau da haka suka ce kana ga akwai wani lada da za a bamu in mun ƙure shi wannan ita ce magana suka gaya wa fir'auna idan mun zama mu ne masu rinjaye da nasara a kansa za a yi mana tukwici za a ba mu wato lada to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi daga cikin zantattukan da malamai suke ambatawa a ƙarƙashinta malamai na ambata cewa kamar irin su imamul qurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya zo da wasu maganganu banda shi ma ibnul jauzi cikin malaman tafsiri ya kawo magana da bata kasa magana goma sha uku ba akan adadin matsafan da suka zo wa fir'aun haka shi ma imam al-qurtubi ya ambata cewar akwai maganar adadi na waɗannan matsafa daga cikin irin maganganun akwai maganar da ke cewa adadinsu har sun kai kimanin wato anin matsafi dubu saba'in to amma akwai wani malami da ake ce wani dakta da ake cewa muhammad ibrahim alhafnawi cikin malaman da suke garin masar ice gaba ɗaya maganganun da mai faɗa adadin da yake mafi yawa da masu tsakiya da masu kaɗan babu wanda nassi ya tabbata a babu wani sanadi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wata aya da take bayanin adadin matsafan da suka zo wa fir'auna dan kure annabi Musa saboda to in ka ji ana ta faɗo su su kaza ne su kaza ne a babin tafsirin wannan aya ko a ƙarƙashin bayanin ta to ba cikin maganganu tabbatattu kisa ma mu tsaci sai mun kirgo su guda goma sha ɗin ba kawai daga abin da malamai suka faɗa ba su tabbata saboda haka abin da ke akwai ka ba ka yadda ka gamsu da abin da Allah ya faɗa matsafan nan ko su nawa ne sun zo gurin fir'auna bayan kirawo su don yin aikin da aka kiraye su da shi da suka zo kuma sun sa sharaɗi wasu suka ce sun faɗa a matsayin sharaɗi tutubun fa za mu yi aikin nan ba sai idan za a ba mu lada in mun yi rinjaye in mu da nasara wasu kuma suka ce sun faɗe shi kamar da a cikin wato ainihin ayar a inna lana a wani gurin kana gada wani lada ko shin za a ba mu wani lada idan mun yi nasara an fahimta mana ko dai ta sanar sun zama sharaɗi ko kuma ta sanar sun yi tambaya su ji bayan sun yi nasara a wani abin da za a yi musu to wannan shine abin da wannan bayanai na malamai yake nunarwa bayan haka sai abin da aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa matsafa da suke tsafi galibi kai in ma baka ce duka ba suna yin tsafi ne don neman abin duniya da haka suka ce yaya in mun yi da kona abu da zai biyo baya ko yawuwa kuma ko na yanzu haka ne wani ma yanzu ba matsafin ba ne kawai karanta dan adam in ka zo ka gama bayani ifaskanci da ka sa gaba to ya san irin abubuwan da zai faɗo ya kama tasha hankace mai wannan sai kai kai baro to akwai irin waɗannan yanzu suka mafi yawa wasu ba matsafin suka iya ba san yadda ake yansa amma dai karantar yanayin halayya ɗan adam da kuma abinda da al'umma da suke rayuwa a ciki suka san suka fi bukata musamman mata kina zuwa ya ga hankalinki a tashe ciya? Ah, ba dai magana kishiya ba ce ai ko ka canka ala gafarta ka amma dai ala gafarta malam kaza ko in dai uwar miji ce ki kwantar da hankalin ki ala gafarta ka daga zuwa ya gaya mu kuma akwai akoransa ita ta rako ki ta kwashe bayani ta gaya masa akwai wata kawarta kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza yana zuwa da kina zuwa da ya faɗa ka sai ki ce ah ka ji bawan Allah na daga zuwan bawan shedan ne ba wani bawan Allah ko kuma kuɗin ki yake so ya karɓa to haka suke me za su samu galibi abin da yake kai su ga fada wannan hanya ke sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewar matsafi da yake tsafi yana kirga yana la'akari da idan ya tsafi tsafin ya tasiri nasara ya ci rinjaye samu don hacca suke za a bamu wani abu in mu maka rinjaye a kansa ko ma'ana mai tsafi yana jin in yi tsafi tsafin ya ci shi nasara i ya ma rinjaye to haka bata yake mutum ya bata gani ke abin da yake kai daidai ne in abin da i na barna ya cin masa yana ganin to komai ya yi. Allah ka tsare bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce قال نعم وإنكم لمن muqarrabin قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون يجي da waɗannan matsafa e kuna da lada za a baku abin da wato ainihin zai zama biya akan abin da kuka yi na aikin tsafin kai da wannan ma wa inna lakum kai laminal muqarrabin Kuɗin nan kuna daga cikin makusanta na zan matso da ku tab da ni a cikin masarautata inda har kun yi nasara in kun rinjaya annabi Musa kuna da wannan matsayi saboda haka bayan abin da za a ba su an cika musu aljihu to kuma magana ministanci su ma har su a ciki za a ba su ministan kula da wato ainihin masu tunkaro shugaba akan abin da yake an gane ko duk kwaikwayarsa ake yanzu kwaikwayarsa ake idan aka ga wani wanda yake wato da dan wani abu da jama'a suke harhar ko suke tsoro sai a jawo shi cika ma aljusa ce an masa wani matsayi duk wanda suke harka da shi to su ma sun bi wannan jama'a tafiyar da ake ko gwamnati to shine abin da fir'auna ya ce e za a ba ku ladan tsafin da kuka yi da nasarar da kuka yi a kansa kuma zan sa ku cikin 'yan kusa da ni za a matsu da ku cikin gwamnati kuma za a dama da ku tusa da wannan aya take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayani akan halin azzalumai masu shishigi ta yadda suke neman taimako da duk wani wanda zai taimaka musu a kan barnasu ga fir'auna ya yadda a ji a neman masa matsafa inda za su sa yi nasara akan annabi musa inda za su sa irin jayi ko ma mai suke su zo da shi in ma abin da ya fi tsafi ne su kawo a dai zo a murkushe annabi musa shi ke to haka waɗanda suke kan barna suke inda za su samu zai taya su a kan barnarsu za su matso da shi za su jawo shi a kau da wannan abin da suke so su Allah ya kiyaye bayan haka Allah subhanahu ala ya ce قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ma'anar wannan aya a takaice matsafa na fir'auna suka ce da annabi musa kai musa don su ba ganin girmansa suke ba ba su ɗauke shi manzo ba ba su ɗauke shi mai daraja ba kai musa zaɓi ɗaya ko dai ka jefa sandakka kamar da gaya mana kana jefa ta ta zama macijiya ko dai ka fara jefa sandakka idan kai ka fara gabatar da abin da kake da shi wa imma an an nakuna nahnu almulqin ko kuma mu mu zama mu ne farkon wanda zamu jefa abin da zamu jefa a fagen wato gwada abin da muke da shi na tsafi dan kure ka dan rinjaye akan ka ka zaɓi wanda kake so to wannan tace ma'anar wannan aya a takeice ma'anar ta salo mai faɗi malamai suke cewa sun ce da annabi Musa ko dai ka zama kai za ka fara jefa sandakka ko kuma mu mu zama muni za mu fara jefa abin da muka zo da shi za mu jefa sun faɗi haka ne wasu malaman daga cikin malaman tafsiri suka ce da yiwuwar sun yi haka ne a matsayin ladabi ga annabi musa suna ga cewar su ba za su ɗauke shi kamar yadda 'yan masarautar fir'auna suka ɗauke shi ta salan kamar wani wato ba kowa ba a a kasance wasu matsafa kuma an gaya musu wannan ya zo da tsafi ne to matsafi da matsafi ba rasi musu irin ko ma ladabi irin nasu ne matsafa ba a yi masa an fahimta wasu malaman suka ce ne abin da suka cewar sun yi masa wani salo na ladabi cewar abin da ka so shi za a yi ko kai ka fara gabatar da abin da kake da shi ko kuma mu mu fara gabatar da abin da muke da shi wanda ka zaɓa shi za amma ba shi wata dama shi yake da zaɓin abin da za to akwai malaman da suke faɗar wannan har ma ta kai wato suna cewa wannan ladabin da suka yi wa annabi musa allah subhanahu wata'ala ya kalla iji kansu da rahama yi musu falala idatar da su da yin imani da karɓar shirya to na istihadi ne na wasu daga cikin malaman tafsiri amma wasu malaman suka ce magana ta gaskiya mafi tabbas mafi kuma ƙarfi da rinjaye waɗannan matsafa a wannan lokaci da suke wannan magana suna fa kan kafircinsu ne kafiri da musulmi ko magana shiri babu ita musamman a fagen ƙure an fahimta ko suka ce ba irin wannan fagen ake samun ladabi ba an fahimta ko saboda haka wannan abu da ya faru kasancewar su ba musulmi bane a lokacin sun faɗa haka don jin tabbacinsu da yaddarsu da tsafin da suke kai ceto kai musa ko ka fara jefawa ko mu fara jefawa nasara dai a gurin mutaki ko maganar nuna a razanar da kai ne ma gaban ka ya faɗi tun ba a fara ba saboda mu tsabin mu ba ma tsoron a fara yi sannan mi ba kuma ma tsoron mu fara yi sannan a biyo bayan an fahimta su malam suka ce wannan shine abin da ke akwai magana ce ta cika baki da firgitarwa da razani ga annabi Musa yasa suka faɗa ka kuma suna jin sun aminta da kansu dangane da kwarewar da suke da ita game da tsafin da suke saboda haka ko ka jefa kafin mu ko ka jefa bayan mu duk wanda ka so shi za a yi kuma nasara tare take da to shi wasu malaman suka ce wannan magana ita ce mafi bayyana <coughs> domin fage ne na karawa tsakanin abokin karawa kuma dama manufa ba ɗaya ba ce kuma su an kira su don su ƙure shi ina magana wani sarasu na masa an fahimta ko to wannan shine abin da malam muhammadu al ta yi Allah ƙasa da kansa rahama ya rinjaya shi shine abin da ya fi fito da ma'anar aya sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu sakankancewar waɗannan matsafa da amintuwa da kansu akan cewa su fagwanayen tsafi ne kuma tana sanar da mu cewar su masu jin kansu ne da girman kai a tattar da abin da suka iya na tsafi suna jin da kowa suka ja za su iya kayar da shi to wannan haka ɗabi'ar irin waɗannan maɓannata suke da inda suka zo haka suke wurari cika baki jin kai haka suke amma duk inda gaskiya ta zo kankace mai wannan za ta make su ta wuce bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qala alhu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wasu wa wajen. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake ce mana a nan take ƙala alƙo annabi Musa ya ce da matsafan nan ku jefa duk abin da za ku je, ku saki duk abin da kuke son saka ku gabatar da duk abin da kuke so ku gabatar na tsafi ku fara yi saboda haka falamma alqaw saharu ayunan nas yayin da suka saki suka jefa abubuwan da suka jefa na sanduna da kuma wato ainihin igiyoyi nan take sai suka rufe idan mutane suka mai suka mutane rufa ido tsafi ya fara aiki a kan jama'ar da suke wannan guri sai zamanto idanuwansu na nuna musu abin da ba shi ne a ƙasa ba abin da ke ƙasa an saki sanda an saki igiya ko an jefar da sanda an jefar da igiya amma abin da idanuwansu ke nuna musu ga macizai na gudanawa da sanda da igiyoyi sun rikide sun zama macizai wannan shi ake cewa rufa ido ko a ce tsafi tsafi ya fara aiki a kan jama'a da suke wannan guri Allah ya ce haka na faruwa tarhabu sai suka razana jama'a kowa ya ga maciji na kaiwa yana wulkawa in yau area da yake sai a bazama to ku ba su guri kada su je su sare mu kada garin wannan gwaje a gwada da mutum an gane ko haka ma duk gurin masu wasan maciji ma yake ana yi ne ana tsorace da juna yadda ya saka maciji wul shi kenan sai kuma a dare in tsautsaye ya zo kuma lokacin fitilar ruwa ce da daddare ne garin wato ba ta iska mantil din ya fashe kuma kowa ya ba zama mace zai ko ba su ne ba sun ko ba su taho ba wasa ya kare ko so da aka sai suka gudun wannan wasar habuhun suka tsorata mutane da abin da mutane suka gani na wannan tsafi nasu Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun fazo da tsafi ƙarfa mayawanci shine azim tsafi suka zo da shi mai ƙarfin gaske da sai da aka tato aka tsamo aka waro gwanaye akan harkar tsafi sannan kuma ba kaɗan suka zo ba waje a saharatu matsafan suka zo sau da haka gasu da ƙarfin tsafi ga yawa sau da haka suka gabatar da abin da suke da shi na tsafi to shine malamai ta salon ma'anar wannan aya mai faɗi suke cewa da Allah ya ce ƙala alƙu annabi musa ya ce ku jefa abin duk da za ku jefa malam imamu Ibn kathir Allah ya ji kansu da rahama yake cewa hikimar da ta sa annabi musa ya zaɓi su fara gabatar da abin da suka zo da shi na tsafi Allah dai shi ne mafi sani amma hakan tana nunar da cewa don mutane su ga iya gudun ruwan matsafan su ga irin duk abin da suke da shi na tsafi iyakar ƙurewar tsafinsu idan suka gani suka fahimci abin da suka gabatar suka wato ainihin la'akari da shi yayin da suka ƙare dabarunsu da gabatar da tsaface-tsafacensu sai gaskiya ta zo mabayyaniya a fili ƙarara wacce ake jiran zuwanta idan kana jiran zuwan abu ka matsu da izo kaga kuma abin da zai tunkara ka tsorata da shi to yana zuwa ya maki abin to nan da nan za a tafi da kai kai ma to ai lalle ga inda gaskiya take ko lalle waɗannan shirme ma suke a shi ashe duk kuri ne ashe duk barazana ce an fahimta to hikima da ta sa ya fara haka ke to malam ibnu kasar yace da yiwar wannan ne isa kuma hakan zai fi wato taba zakatan wadanda suke gurin shi kaga ma duk abin da suke tutiya da shi kaga ya malan kun ya ma gama da su ya share su sannan da Allah yake cewa saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim da gabatar da wannan tsafi nasu ko da jefa abin da suka jefa na igiyoyi da sanduna suka wato anin tsafaci idanuwan mutane suka yi wa mutane rufa ido suka zo da tsafi wanda yake mai girma da yawa malam muhammadu Aminu shankifi allah ji kansu da rahama cikin littafinsa adwa'ul bayan da ke bayanin tafsirin ayon alkur'ani aya da aya da magana ta magabata na kwarai da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a daidai wannan gaba Allah subhanahu wata'ala bai yi bayanin sanda aka gabatar da tsafin nan gare shi sanda ya ce matsafan nan su gabatar da abin da za su gabatar Allah bai bayanin da aka gabatar da tsafin cikin wanda suka ji tsoro har da annabi Musa ba ayar ana an ce mana wasar habu suka tsorata wanda suke gurin da yawar annabi Musa ya shiga amma kai da kake sauraro za ka san to ai shi da ake karawa da shi ba lallai ya ji tsoro ba dama shi abokan karasa ne ko to sai mala yake cewa a nan allah bai faɗi shi ma ya ji tsoron ba amma ya faɗa a wani gurin dan ka ɗauko wacce abin da ya faɗa ka haɗa nan ka da fahimta ayar shi ne mala yake cewa nan musa kansa ya ji tsoro a inda allah subhanahu ta'ala ya bayyana haka cikin suratu taha yake cewa fa iza hibaluhu wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a sai ga igiyoyin da suka saka da sandunan da suka wurgar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suna wato ainihin bujurowa annabi musa a matsayin wato wata macijiya ko macizai waɗanda suke ta faman wato ainihin kaiwa da kawowa fa'auja safi nafsihi khifatan musa sai hakan jefa tsoro cikin zuciyar musa shi ma ya razana da abin da ya saboda yawan abin da kuma ƙarfin tsafi ƙulna la ta Allah ce sai muka ce da shi kakka ji tsoro cire tsoro daga ranka innaka antal a'la kai ne maɗaukaki a kansu kai za ka yi rinjaye ba su za su yi rinjaye ba kaga ma'ana sai da aka karfafe shi da abin da wato zai cire matsora wa alƙi mafi aka ce da shi jefar da abin da ke hannunka na sanda saki taka sandar kai ma talqaf ma sana'u za ta haɗi iya abin da suka yi za ta ƙarar da su innama sana'u kaidu sahir ai duk abin da suka zo da shi makircin matsafa ne dabarun tsafi ne suka zo da shi wala yuflihu sahiru haythu ata duk ta inda matsafi ya zo don tunkara gaskiya ba zai nasara ba Allah zai ruguza shi kuma ko yanzu ka tsayu da ayatul kursi da amanar rasulu da qul huwallahu da falaki da nasi wani duk mai tsafi ya kartsafin sa haka zai ganka haka zai baka nan gani nan bari to amma mun yi nesa da irin waɗannan koyarwar ta addini an waye gari yanzu kankace mai wannan sai a ce wane ne ijefi wane wane ne iwa wane tsafi wane ne isa wane hannu wane ne yi kaza kaza haka shi ma har wani tutiya yake cewar ai sai dai ba ma garin nan bai isa ba faɗa ma yake saboda an yi nesa da korwa addini amma kai ɗin in ka rike kwarwa ta addini kada ma gaban ka ya faɗi ba jifa ban da abin da ya fi jifa ya yi ba sa hannu ban ma gaba ɗaya zai dira a cikinka bayan da ya iya da an gane ku wannan ayo da ka rike hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da zikiri za su baka kare su daka matsafi bai cin nasara duk ta inda ya zo a lokacin da yake tunkarar gaskiya sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu bayani akan cewar tsafi yana yin tasiri ga idanun bayi na Allah subhanahu wata'ala har abin ya razana su ya tsorata su a lokacin da aka yi tsafi tun daga annabi na Allah annabi Musa alaihi salam an gabatar da tsafin shi ma ya ga abin da ya gani a yanayin tsafin kuma ya razana shi ashe annaba ma na jin tsoro na ɗabi'a an fahimta ko wannan kowa ana jarrabarsa da shi Ka kaga maciji ya baka tsoro tsoro ne na ɗabi'a kaga kura ta razana ka zaki bare abin nan damusa giwa makamantan haka wannan babu ne tsoron da ba a so ka ji tsoro irin na wato ainihin ibada ka riƙa jin tsoron wani ba Allah ba kamar kana tsoron Allah wannan shine yake matsala Allah ce wala khafu wa khafuni in kuntum mu'minin ko kak ku ji tsoron su ni za ku ji tsoron dai ku kasance mu ne na gaske ni ne abin tsoro Allah sadaka to wannan aya tana sanar da mu cewa tsafin masu tsafi yakan yi tasiri a idanun bayi su ga sabanin abin da matsafa suka saka a idanuwansu su kuma tsafin su yi amfani da wannan damar su rikajin cewar ai sun gama da kowa ko kuma daidai suke da sija da kowa to wannan shine abin da ya sawaka na karatunmu na yau abinda muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk